the central question for gender equality is a question of power. And that is why the empowerment of women is our most important objective. To make that empowerment reality in the United Nations, I made parity our central reform objective. Our aim is to have parity which women and men can work together uh, in full equality and contribute to the world. A sakon da ya gabatar dangane da bikin ranar mata na duniya na shekara 2018, sakataren janar na majalisar Dinkin duniya Antonio Guterres ya ce tambaya mai sauƙi dangane da daidaito a tsakanin jinsuna shine batun iko. sabida haka ƙarfafa mata na daga cikin muhimman manufarmu a majalisar Dinkin duniya. ta hanyar samar da kafa da zai samar da yanayi da mace da namiji za su rinka ayyuka tare daidai wa daida don ba da gudummawa a duniya. Hajiya Halima Madi ita ce jami'ar kungiyar karfafa mata dangane da sha'anin zaman lafiya a arewacin Najeriya. Ta yi tsokaci dangane da bikin ranar mata na duniya. Muna neman zarafi ne wanda inda mace ta dace a bata. In ilimi ne a bata ta makaranta. idan aiki ne ta dace a bata kar a ce don ita mace ne a barta a baya muna neman equal opportunity in ji bature duk inda muka samu kanmu duk wani irin taro ne zamu yi magana muhimmancin ya mace mu nuna tana da amfani mu nuna a bata zarafi ita ma ta yi makaranta mu nuna an aiki ne kar a ja ta baya a bata zarafi ita ma ta yi aiki ta nuna bajintan ta shine maganar da muke muna neman eh, inda za a faɗa mace ta faɗa a yadda da ita kasan yawancin lokaci ba ka samu mace ko tana da abin da za ta faɗa an taro ne na maza su kawai ke mace ne to muna nema a idan ba haka mu ilmantar da kowa da kowa gane cewa idan kana da abin da zai zama to da amfani a baka zarafi kai ma ka faɗa a dama da kai to harkar siyasa to harkar eh, gwamnati muna nema to sako ko kuma fatanki a wannan rana me zaki ce fata na dai shine kamar yadda muke neman a bada zarafi wa mata ɗin, a mutunta mace tun daga gida ina fata cewa duk wani haifuwan da Allah ya ba mutum ya sa hannu ya gode ma ubangiji cewa ya samu ɗa ko mace ne ko namiji ne kar a yi bikin ciki da kyautan ubangiji Ɗaya. na biyu macen nan da ka haifa idan ka baka zarafi sai ka ga ta zo wata gina ta rike ka fiye da ɗa namijin da dama ka fi ta ce saboda haka mutum mu mutunta mu kuma yi godiya da duk abin da Allah ya bamu mata kuma su yi san hakkinsu akan mazan su maza su san hakkin matansu akan su idan muka kawo Allah kusa muka yi tunani muka bi abin da aka faɗa a cikin addinan mu nan wallahi za a zauna za a daɗe ana zaman lafiya. Taken bikin ranar mata na duniya na wannan shekara shine yanzu ne lokaci masu fafutuka a yankunan karkara da kuma birane domin inganta rayuwar mata. Abdulhamu Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.